ai duk annabi isa annabawan Allah duk sun yi musharaka da shi a cikin ma'anar annabtaka inda a ce shi ɗan Allah ne ai bai kamata su daidaita ko ba haka ba a yanzu sai ka ga ga rawanin sarki in sun taru ƴaƴan sarki su ma rawani ne amma sai ka ga rawanin sarki a kira wannan don da a biya wannan kuma ƴaƴan sarki an ba su sarautar da za a ba su irin wannan sai a kira su sannan kuma in aka zo aka dawo layin darajar gidansu bayan an ce musu kuma sai ka ji ana ce musu ko kaga bambanci ya samu ai duk annabi annabi ne to inda isa ɗan allah ne ya kamata a samu bambanci tsakanin shi na'am um, um, mun siwa mu an mu su ko shine Allah me ya da kuma dangantuwa kuna nufi da wannan sifofin Me yasa aka keɓance uku da sifarsa da kuma ɗaga har ana waƙawa? Abuwam lillahi ko ko a'a Isa ɗan Allah ne? Ma share kano aida ma al'anbiya annabawa ma shara kano da ba yi musharaka ba ta yi tarayya da shi ba fi ma'anin nubuwati a cikin ma'anar annabtaka.

Allah ya yarda da Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi fa anna ta ne ya hadu ilaihim fada'u fada'u kuskure ya hadu yake tumbi ilaihim zuwa gare su جاء قوم Wa بعد قوم بحق وعلى المنهج أن ne. ja'a qaumun wasu mutane sun zo min ba'di qaumin baya wasu mutane ta hanyar da gaskiya wa adal wa biyu manhajil hanifi ai sun zo ne akan hanyar addini wanda yake ba annabi akan shi suka Allah ya Allah ya Allah ya da su kuma sun yarda da Allah إله ألا kure yake tunda ilaihi huwa ba a kawo wasu mutane sun zo mutane da da sun ne alal manhajil halifi akan hanya addini wanda yake ba annabi alhamdulillah rahmani rahim washaji libaraya kuingia jumbani usikiini washaji jamii inafanya kuingia Naam. Rashadul Baraya, Tiriyar Dalikai Kullum dukkanin su. daga sashin shiryar annabi ne wato arzikin dukkan halitta daga yankin daɗin kan annabi ne kaga kyan wato kyan lisanin wajibi